Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da damuna ta yi nisa sosai wasu manoma a jihar sokoto sun ce bana an samu ruwan sama yadda ya kamata da yanayi mai kyau da dai farashin kayan abinci ya yi tashin goron zabi sakamakon annobar cutar coronavirus da rashin tsaro da ya hana wasu manoma zuwa gonakinsu saboda kada a sace su a cikin shirin namu na wannan makon wakilin muhammad nasir ya tattauna mana da manoma da kuma masu sayan kayan abinci domin jin dalilan da ya sa farashin ya tashi. A hali yanzu ina cikin yankin ɗunɗaye gidan maji kuma Allah ya sa na samu ganin Bashiru mai anguwa wanda za mu ji ta bakinsa yadda su haga damana bina da kuma irin fatar da ake da ita. Assalamu alaikum. Sunana mai anguwan gidan majin nan ƙasar ɗunɗaye rikon sarkin adar. Mun yi godiya ga damanar bana mun gode Allah. maɗaukakin sarki da ya gwana mana ga rana kuma mun ji daɗi kuma abinci alhamdulillah da mana alhamdulillah Allah ya samu albarka gero da komi mun samu gwargwadon Allah mun ga alama za a samu insha Allah iyaka wa da Allah ya gwada mana mun same shi Allah ya sa rabon mana kai mana shi lahiya ya sa rabon mana don son da kawai annabin ka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh amma a cikin harama shi kuma mun samu matsala wadda ta taho gare mu na ruwa mun sa shinkahi na rani mun yi waci kuma sosai sosai kuma Allah ya kadar Allah ya kawo matsaloli ni da kaina ina daga cikin su waɗanda insha Allah in don buhun da kai talatin duk yanar ke min cikin ruwa yanzu kuma mutane da yawa akwai iri na har mai ɗari hamsin sittin duk akwai na ƙasar ɗin ɗari. Tumi ango akwai wani abu da ba a saba gani ba kamar shekarun da aka hito baya duk aka ga alamun abinci ko in ce da mana ta faɗi abincin da aka suwa ana samun farashin shi ya sauka amma bana gashi har yanzu farashin bai sauka ba ko akwai kila wani abu da ka gani ya kawo haka to abin da ya kawo haka al'amari na daga ubangiji ya taho saboda shekara duk an haka irin haka haci sun fara zaga kai haka misali ƙumshi ma in sun fara zagaya insha Allah haci za su haɗi waɗanda an mawadata gare mu suna iya wanda ka sussukawa sai ya buɗa in suna tsada suna ɗari biyar haka ɗari hudu sai ya maishe su ɗari biyu ko ɗari uku to bana ba mu samu haka nan ƙwarai ba amma alhamdulillah duk da haka nan wasu na son fara uh, sunana usman ibrahim augi ni manomi ne ko ma'aikacin gwamnati ya za ka bayyana yadda damanar bana ta zo a wani irin alamu aka gani dangane da abincin da aka noma idan aka kutanta da shekarun da suka gabata to a hakikanin gaskiya damuna bana sai dai mu ce alhamdulillah don akwai alamun kyautatuwa na yanayin abincin da muke fatar za a samu insha Allah saboda an samu ruwan sama kuma an samu yanayi mai kyau wannan muna hasashen cewa in Allah ya nufa idan lokaci ya yi da ma wasu sun fara girbi muna sa ran cewa abinci zai samu fiye da sauran shekarun da suka gabata da yake shekaru da dama idan aka kai wannan lokaci an fara girbi gero ne ko makamantan haka abincin da aka kasuwa ana sa ran farashi ne dan sauka saboda sabo ya fara shigowa ya yanayin shi a wannan shekarar to a gaskiya wannan shekaran akwai bambanci bambanci kuwa ya samu asali ne saboda wasu uh, matsaloli wanda su suka kawo cewa ko da an samu abincin a wannan shekaran yana da wuya ya zan cewa abincin ya wadatu ko farashin shi ya sauka misali na farko za ka ga cewa akwai karancin abinci a wannan shekarar bisa ga sauran shekaru domin abincin da aka noma a shekarun baya wannan matsala ta annobar coronavirus ta sa mutane sun kasa fita su yi noma ga rani da damina so an cinye abincin da ke cikin rumbunan ajiya sannan wannan da muke tsammanin zai shigo ko da ya shigo ba wani dogon tasiri zai ba because har yanzu mutane na cikin yunwa so wannan yana ɗaya daga cikin dalili dalili na biyu shi kuma shi ne bangaren gwamnati alhaƙiƙanin gaskiya a shekarun baya mun san cewa gwamnati tana iya ƙoƙarinta ko a wannan lokacin mun san gwamnati ta yi nata amma kokarin da gwamnati take yi bai wadatar yadda manoma za su samu sauki wajen takin zamani maganin feshi maganin kwari da sauransu akwai manomi ya dubu saba'in misali a karamar hukuma sai ka tara wanda zai samu tallafin gwamnati bai kai mutum dubu goma ba so yaya ake tunanin a samu abinci wadatacce wannan kaga zai kawo illa na uku wannan matsalar kwari kamar yadda na faɗa a cikin dalili na biyu ta fara illa a cikin wannan shekarar mun samu rahotanni akwai ƙananan hukumomin da ƙwari za su zo su cinye abincin gona tun bai ba wannan ma kaga zai ba manoma tsoro cewa abin da suke tunanin su samu ba za su same shi ba kuma wannan ya yi tasiri kwarai ga sa abinci a halin da ake ciki ana tunanin muna cikin kaka amma abincin ya kasa sauka a irin farashin da yake a cikin rani wannan kaga akwai matsala akwai kuma rashin tsaro wanda kowa ya san kasan nan irin halin da muke ciki especially a arewacin najeriya kowa ya ga manoma sun kasa isa gonakinsu because za ka iske ga gonaki nan daji bila alal amma mutane ba za su iya fita su yi noma ba suna tsoron kar ka je wajen bila abin da ka ci ka rasa rayuwarka. masu sauraro a nan zamu da sanya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin muhammad nasir sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ci da mu, sannadin arzikin mu shi ne uwa uba. Mu dinga noma tushe na arziki, mu kama noma